baki mai yanka wuya. Wasu kusoshin jam'iyyar APC sun yi kashedi ga gwamnan jihar Zamfara da ke yunkurin barin jam'iyyarsa ta PDP zuwa APC. A jam'iyyar adawa ta PDP kuma wata takaddama ta ɓarke tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. Jama'a Assalamu alaikum. A 'yan kwanan nan ne rahotanni suka bazu cewa gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle ya soma yunkurin canza sheka zuwa jam'iyyar APC tare da wasu manyan na hannun damansa a fafutukar da yake yi na ganin ya sami zarcewa a wa'adin mulki na biyu. Duk da yake dai ba a ji gwamnan Matawalle ko waninsa sun bayyana ƙudurin sauya shekara a bayyane ba. Ziyarce-ziyarcen da rukunoni biyu na gwamnoni suka kai masa a Gusau sun bayyana alamun wannan lamari. Na farko shine ziyarar da wasu gwamnonin APC uku ciki har da shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC a matakin ƙasa kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni suka kai masa da kuma wata ziyarar da ta biyo bayan wannan ta gwamnoni shida na jam'iyyarsa ta PDP a ƙarƙashin jagorancin shugabannin gwamnonin PDP kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal waɗanda rahotanni suka bayyana cewa sun je ne domin su lallashe shi kada ya bar jam'iyyar ta PDP. To sai dai kuma tuni da wasu jigajigan APC a jihar ta Zamfara suka soma yin kashedi ga gwamnan Matawalle akan yunkurin nashi na sauya sheka da kuma hanyar da yake ƙoƙarin bi domin shiga jam'iyyar ta APC. Sanata Kabiru Garba Marafa ya yi jawabi a wani taron siyasa a Gusau a madadin jagoran jam'iyyar ta APC a jihar, kuma tsohon gwamna Abdulaziz Yari Abubakar, inda ya taɓo wannan batu. Sanata Marafa dai shi ne ya jagoranci ɓangaren 'yan takarar gwamna na G8 a zaben shekara ta 2019 da suka kalubalanci tsohon gwamna Yari tare da kai ƙararraki a kotu. da suka yi sanadiyar karɓe dukkan makaman zaɓe da jam'iyyar apc ta lashe a jihar aka miƙa wa pdp kafin daga baya suka zo suka shirya suka kuma ɗinke barakar duk wanda zai gaya ma gwamnan jihar zamfara cewa wai ya shiga apc wai lafiya lau ciki lahiya bakan lahiya wallahi bai san shi ba gaskiya ke gaya mashi ba ne magana ta gaskiya shine akwai matsala kuma matsalar babba Rikisa na alakanta abin nan ma ba da misali na cewa ita shiga yanzu jama'iyyar apc a jihar zamfara to kamar zuwa lahira take kaga ba yiwuwa ka tafi lahira da ranka duk wanda ka ji an ce ya tafi lahira to ya mutu to haka yanzu babu wani mai mukami na zaɓe a jihar zamfara da zai shiga jama'iyyar apc kuma ya tafi da mukamin shi yanzu za a iya zagi na za a iya cewa duk abin da za a iya faɗi za a iya faɗi amma gaskiyar magana ita ce yau gwamnati ta jihar zamfara duk wani mukami wanda ake a kan shi mukami ne wanda doka ta kotu ta ba da shi ita kuma doka ta kotunan nan ta haramta ma jama'iyyar apc rike wani mukami na zaɓe in dai ba mutuwa an kai ba an ce za a sake wani zaɓe in dai za a ɗora shi ne a kan zaɓen 2019 wanda an kai to jama'iyyar apc ba ta da wani matsayin da za ta iya rikewa a jihar zamfara don haka duk wanda ya shigo jam'iyyar apc da sunan yana da wani mukami to ya rasa mukamin shi in bai bari baran nan to ya jira dai lokacin zai zo zai gane maganar da ni na faɗi to ita ce gaskiya ba ta yaudara ba to amma baka ganin cewa hukuncin na kotun ya shafi abin da ya gudana ne kawai a zaben na shekara ta 2019 kuma zai iya tsayawa a nan ba zai shafi duk wani abu da ya biyo baya ba ba bai yiwuwa ka gane kowane abu yana da bakin rayuwar shi wannan tam to rayuwar shi daga 2019 ne zuwa 2023 sai kotu ta ce a'a jama'iyyar apc ba ta ma iya bai kamata ma ta shiga zaɓe ba don haka nan ƙuri'un da anka ce ta samu lalatattun ƙuri'u ne sai anka ce kuma don haka a diba jama'iyyar da ta zo na biyu ba a ce ho jama'iyya ma wance ba ko wance ko wance a'a jama'iyyar da ta zo na biyu to ita ce ya kamata yanzu ta ɗaira wannan mukami to yanzu zai iya yiwuwa sai bayan ka ɗara mukamin kuma sai ka zagayo sai ka ce kuma ka dawo jam'iyyar APC so yanzu za ka dawo kana ansa wai kai sanata ne na APC daga Zamfara kuma ka ce ba kai ma kotu karan tsaye ba idan haka ta faru wani mataki za ku ɗauka ne a'a ai mun riga shi ma wannan yanzu mun haɗi mun ce har a inda ake yanzu uwar jama'iyya ta ƙasa bata sanar da mu cewa wani zai shigo ba kuma shugaban ƙasa a matsayin shi na shugaban party bai gaya mana cewa wani zai shigo ba amma akwai abokai na tsohon gwamna wanda sun ka aiko mana da saƙo ba shi kaɗai ba sun gaya mashi shi ma mu ma sun aiko mana da saƙo suka ce ah, suwane da suwane za su shigo don haka nan menene ah, abin cewanku to mun ka maida masu da saƙo na cewa na farko mu dai su ba jami'an fati ba ne ba don haka nan ba su iya aiko mana da sako na fati amma a matsayinsu na abokanmu ko mu ko mu ko dai yaya ka karanci abin kai gare ka to suna iya ce mana akwai kaza da kaza amma wannan bai sa ya zama wannan abun ya zama official ba to don haka nan muna nan muna jiran jama'iyya ta kira mu ta gaya mana tunda mun ga yadda ake yi wasu wurare misali jihar ibonyi gwamna ya yi wanka ya shiga jama'iyya mun ga yadda an kai to muna nan muna jira su aiko muna su ce ga abin da ga wannan sako wane zai shigo to a wannan rana za mu ba su ansa wadda mu muke ganin ita ce ta mana daidai in kuma sun ga cewa shine na ce in an rena dan tsuntsu an ce ko an rena dan tsuntsu ba a ce shi da gashi to amma wannan karin magana ne kawai akwai wanda watakila zai iya rena dan tsuntsun kuma ya canye shi da gashi so yana iya yiwuwa an rena mu renuwar da an kai mana ta isa a canye mu da gashin mu mu ba mu hana ai haka nan din ba to idan an kai mana haka nan ma'ana kawai aka waye gari aka ce suwana sun shigo kawai ko kun so ko ba ku so ba ko an gaya maku ko ba a gaya maku ba to idan aka yi haka nan shi kuma sai muka gaya masu to in Allah da mu kuma mun shirya za mu kare kanmu yanda za mu kare kanmu kuma wannan a bari in lokacin yayi za mu za a gani menene muke nuhi da yanda za a yi mu kare kanmu ne ana ta raɗe raɗe an ce shi mai girma tsohon gwamna da da mu da gwaye dai an ce da wasu sun shigo mu za mu hita wannan ba gaskiya ba ne ba babu inda za mu <laughs> da mu an ka gina apc mu muka gina ta da jinin mu da mukamanmu da komi namu mun ka gina ta don haka nan babu wani wanda zai shigowa apc mu bar mashi apc ba abin da za a yi in ma za a tashi to sai an yayyaga ta ko ina ta yage ko ta ko ina ba ta da sauran wani abu sannan sai kowa ya ta je ya samu inda zai tafi amma dai mu ba za mu bar gidanmu ba. Wata baraka ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta yi sanadiyar tashi baran-baran a taron zaben shugabannin jam'iyyar na yankin arewa maso yamma a kaduna tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso ya zargi gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da yin katsalandan a zaben mukamin shugabancin jam'iyyar na yankin wanda aka baiwa jihar ta kano tare kuma da kokarin yi musu ɗauki ɗora ta hanyar sayawa wani da suke ganin bai dace ba daga kanon takardun takarar mukamin a maimakon zaɓin kwankwaso. To sai dai gwamnatin Bol ya musanta wannan zargin tare da bayyana cewa shi bai saya wa kowa takardun takarar mukamin ba kamar yadda aka yi zargi. To koma dai menene? Wani jigo a jam'iyyar ta PDP kuma tsohon mashawarci na musamman ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Madisambu a harkokin siyasa Salisu Dabo yana ganin wannan takaddama ba za ta haifar da ɗa mai ido ga jam'iyyar ba a halin yanzu a wata tattaunawa da gidan rediyon vision fm tunda an ba kano shugaba na zon na northwest kano akwai bangare guda biyu akwai bangaren aminu wali akwai bangaren dr rabi'u musa kwankwaso tsohon gwamna tsohon sanata shi ma eh, eh, aminu wali tsohon minista tsohon ambasada da sauransu to kamata ya tunda ba su daidaita ba akan cewa wa za a ba da sai a bari a zo a yi zaɓe a congress din da aka yi jiya to sai aka zo aka ɗauki fom kawai sai aka ba sanata hayatu gwaro shi kuma bangaren wali yake sannan shi kuma kwankwaso aka nuna ba ma za a sai mashi da fom ba fom din guda daya ake aka yi wanda wanda ya abin nan to su kuma mutanen kwankwaso suka ga ba a yi musu adalci in adalci za a yi sai a bari su su tsaye da dan takara shi ma wannan hayatu zo ya tsaya a maimakon ɗaya bangaren a zo congress a yi zaɓe in an zaɓe wanda Allah ya zaɓa shikenan sai a haɗu a tafi uwa ɗaya uba ɗaya amma yadda aka yi a ce kawai wani bangare ne a fom ma shi za a sai dama kaga wannan ba daidai ba shi kawo wannan tashin tashin a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka